lafiya lau بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما صرمه لما سلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدى دعاء دفوع وانا مجلس إلى تفسيري وانا مسلاتنا بلال بن رباع وانا برنينا كتنا وانا رانا تشاهد وقت رمضان شكرا تدبو دايا دقريب 139 وانا يي دايدا ashirin da bakwai ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas mun taru a nan domin ci gaba da tafsirin suratul bakara sura mai falala wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'allamu suratul bakara fa inna akhadhaha baraka wa tarkaha hasara wala tastati'uha al-baqara ku koyi suratul bakara saboda riko da ita albarka ne baranta kuma hasara ne kuma masu sihiri ba sa iyawa da ita annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yana cewa la taj'alu buyutakum quburan kada ku sanya gidaddajin ku su zama kamar kabararraka saboda kabari ba a karanta Alkur'ani a ciki yake cewa ku rinka karanta suratul baqara a gidajenku saboda shaidan baya shiga cikin gidan da ake karanta suratul baqara a ciki a insha Allah ta'ala za mu tashi daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yastahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ta'ala yake cewa a cikin wannan aya mai albarka inna allaha la yastahi allah baya jin kunya ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa allah baya jin kunya idan ya tashi buga misali ya buga misali da koda kwatan kwasin sauro ne fama faukaha fama faukaha malamai sun yi sabani wajen fassarar ta akwai malaman da suke ce abin da ake nufi da fama faukaha ma'ana fama dunaha ma'ana ko da abin da bai kai sauro ba ne akwai malaman da suke cewa abin da ake nufi da fama ha ala ha, mana ko abin da ya fi sauro girma kuma yanzu kaga Allah ya buga misali da kuda kamar yadda ya zo a cikin Suwakil hajj ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ta tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau istama'u la wadanda kuke bautawa waɗanda ba Allah ba ba za su iya halitta kuda ba ko da ko sun haɗu su duka malamai suna cewa a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kan munafukai ta inda ya buga misalai game da munafukai ya kwatanta su da misalin mutumin da ya kunna wuta ko ya nemi a kunna masa wuta bayan wutar ta ruru sai ya bar kamar yadda yake ta matsalin kamar sauka da nara sannan kuma Allah ya buga misali game da yadda munafukai suke ya buga kamar mutumin da ya zamanto cewa ruwan sama ya sako yana jin tsawa ya zamanto yana saka hannunsa a cikin kunne don gudun wannan tsawa lokacin da Allah ya buga waɗannan misalan sai munafukai suke cewa ai Allah subhanahu wa ta'ala ya girma ya fi ƙarfin ya buga waɗannan misalan saboda haka shi ne sai Allah maɗaukacin sarki ya saukar da wannan ayar inda yake cewa la yastahi an ba matsalan ma ubatan fa ma fauka shi Allah fa baya jin kunya ya buga misali ko da kwatankwacin girman sauro ne ko kuma ma abin ma da bai kai ta ba ko anan ma Allah subhanahu ta'ala zai iya buga misali saboda haka wannan yana nuna mana girman Allah subhanahu wataala da kuma cewa Allah subhanahu wataala yana buga misali game da abin da yake da alaƙa da halittarsa kamar yadda za mu ga Allah subhanahu wataala yana yawan buga misalai za mu gane cewa babban manufar buga misali shine kawai don a fahimci abin Allah yana cewa a cikin suratul hijir ko kuma mu ce suratu a cikin suratul ibrahim dai kafin suratul hijir alam tara kaifa daraba Allahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ce wa matsalu kalimatin khabisatin ka shajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ard ma laha min qara Allah subhanahu wa ta'ala ya buga misali a suratul nahl daraballahu mathalan عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابتم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه aina ma yi wula la ya bi kaya. Allah madaukakin sarki ya buga misali har da gizo-gizo kamar yadda ya zo a cikin suratu al'ankabut, inda Allah subhanahu wataala yake nuna cewa misalin waɗanda suka riki wanda ba Allah ba kamar misalin gizo-gizo ne da ya riƙi gida wanda kuma gidan gizo-gizo shine gida mafi rauni saboda kasancewar shi gizo-gizo gida ne wanda ba shi da ƙarfi da kaya haka za ka yaye shi sannan kuma abu na biyu shi ne duk iya yadda aka zuba wani abu a cikin gidan nan to za ka ga komai da komai wanda yake cikin gidan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi da cewa yana da rauni mu ci gaba sai mu ci gaba subhanahu wa ta'ala ya siffanta gidan gizo-gizo yana da rauni saboda dalilai guda biyu dalilin farko shine kasancewar gidan gizo-gizo gida ne wanda komai na ciki za ka gani da haka kaga yana da rauni na biyu kuma kasancewarsa gida ne wanda ba zai yi wahalar sharewa ba Allah subhanahu ta'ala yake cewa fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim amma waɗanda suka yi imani to za su gane cewa waɗannan misalan gaskiya ne daga ubangijinsu وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا أما وأن سكا كافر شيء توتيت دنجا شيواني ألا يكي لكي دا وأن مثالا ليكي بغارة كما يدعى الله سبحانه وتعالى يكي فلا سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين ladina amanu imana wala yartaba alladina utul kitaba wal mu'minuna wal yaqul alladina fi qulubihim marad wal kafiruna madha arada Allah bi hadha mathala haka Allah ya bayyana kwatan kwasun haka suratul mudaththir inda ya bayyana waɗanda suka yi imani suna samun yakini amma waɗanda kuma ya zamanto ba su yi imani ba a zuciyarsu akwai rashin lafiya to su kuma suna samun matsala Allah madaukakin sarki yake cewa anan yudillu bihi katiran wa ya'di bihi katira Allah subhanahu wa ta'ala yana fatar da mutane da yawa daga wannan misalin da yake bugawa wa yahdi bihi kathira akwai kuma waɗanda suke shiriwa da shi saboda duk waɗanda suke shiriwa da shi yana ƙara musu imani yana ƙara musu samun yaƙini Allah yake cewa wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin ba waɗanda suke bata da wannan misalin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bugawa illa al-fasiqin sai waɗanda suke fasikai kalmar alfisku a lugar larabci kamar yadda malamai suke fara shine ne an ta'a mana mutum ya zamanto ya fita daga biyayya ko kuma ya fita daga daidai wannan yana daga cikin dalilan da yasa ake cewa wai tsika ake ce mata fasika karama saboda ita ma tsera babban aikin ta shine ta yi banna wannan shine dalilin da yasa ake ce mata tsika kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi haka na annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana cewa abubuwa biyar fasikai ne ana kashe su a zaman gida kamar yadda kuma ya halatta tafi ko da ana cikin harami na umara ko kuma na hajji sai annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗi shirwa ya faɗi maciji da kunama ya faɗi kare wanda yake mahaukaci sannan a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi tsira a cikin wannan hadisin wannan yake nuna mana cewa duk wanda ya fita daga biyayya ga Allah ana ce masa fasiki wannan shine dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya kira kafirai da munafikai da cewa fasikai saboda ba sa bautawa Allah subhanahu wataala yake kamata ba kuma ta yi abin da Allah maɗaukacin sarki ya umarni da shi wannan ya sa Allah subhanahu wa ya ƙara siffanta su da cewa allazina yaqudun ne waɗanda yan ƙuduna ahadallahi min ba'di min su ne waɗanda suke warwar alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala bayan an ɗaura malamai sun yi saɓani menene ake nufi da alƙawarin Allah a nan gurin akwai malaman da suka ce shine abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi da kuma abubuwan da ya hana akan harshen manzanninsa wanda munafukai sun ɗauka amma kuma daga baya suka warware ba ta aiki da shi akwai malaman da suka ce abin da ake nufi da allazina yanqudun in ba da misafi ana magana akan yahudu da nasara waɗanda ya zamanto cewa Allah madaukakin sarki ya ɗau alkawari a gare su akan cewa idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo za su imani da shi kuma za su biyayya gare shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul bakara wa kanu min qablu yastafihuna ala alladhina kafaru a da can baya sun kasance suna neman taimako ga waɗanda suka kafarta suna cewa Allahumma surna alaihim bi hadha an-nabiy ya Allah ka taimake mu akan su da wannan annabin da zaka aiko mana saboda haka amma daga baya da annabin ya zo kawai sai suka kafirce saboda bai zamanto an aiko su a cikinsa ba a cikin su ba akwai malaman da suka ce abin da ake nufi da allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi ana nufin alƙawarin da Allah subhanahu wataala ya dauka game da zuriyar annabi Adam a lokacin suna cikin cikin annabi Adam inda Allah subhanahu wataala ya nemi da su ikirari da a cewa shi Allah ne kuma suka yi ikirarin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul araf wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala shahidina ala anfusina kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allah madaukakin sarki ya dauki alkawari wa iz akaza rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala shahidina yawwa saboda haka na wa shahadahum ala anfusihim saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala anan gurin ya ɗau alkawari game da waɗanda suke zuriya annabi adam akan cewa shi ubangijinsu ne kuma suka yadda su bayan Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala ubangijinsu ne amma daga baya sai ya zamanto cewa sun warware wannan alkawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka da su Allah subhanahu wa ta'ala ya dauka alkawarin duk kowa ya shaida cewa Allah ne Allah amma kuma daga baya sai ya zamanta cewa wasu daga ciki sun canza don haka Allah subhanahu wataala ya bayi bayani akan wannan ayarta wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum saboda haka wannan wasu malaman suka ce shine ma'anar alƙawarin Allah subhanahu wataala wanda ya zaman cewa an warware ala kulli halin kowanne daga cikin waɗannan abubuwan da malamai suka faɗa a zai iya ɗauka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal kuma bayan wannan abin da suka yi suna yanke abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da cewa a sadar da shi akwai malaman da suka ce abin da ake nufi nan gurin ana nufin sada zumunta wato ba sa yin sada zumunci sada zumunta yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da su annabi sallallahu alaihi wa sallam ma ya karfafa su kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan kathiran wa nisaa yake cewa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham mana ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙo da shi wal arham hakanan kuma ku ji tsoron zumunta ita ma kar ku yanke ta annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi ingantacce yana cewa man ahabba an sa'a. له في رزقه ومن أحب أن يبسط له في رزقه من أحب أن أن أن له في رزقه له في أثره فليصل رحمه duk mutumin da yake fatan Allah madaukakin sarki ya jinkirta masa rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya yalwata masa a arzikinsa to ya kokari ya sada zumunci ya yi kokari ya sada zumunci don haka sada zumunci yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske yana daga cikin abubuwa waɗanda suke sada mutum da rahamar Allah subhanahu wataala saboda arrahim din kamar yadda wasu suka faɗa daga cikin sunan Allah subhanahu wataala mai girma aka ciro shi Allah subhanahu wataala yake cewa wa yufsiduna fil ard suna kuma yin banna a bayan ƙasa ta hanyar saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yin abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai yadda da shi ba wannan yasa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ra'd da yake bayani game da siffofin muminai waɗanda za su shiga aljanna Allah madaukakin sarki ya faɗi tsayar da sallah ya kuma faɗi ba da zakka da kuma sadar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da a sadar da shi sannan kuma waɗanda su kuma za su sha azaba Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su da cewa su ma a can yaqba'una ma amara Allah bi an yusar suna yanke abin da Allah madaukakin sarki ya umarni da cewa a kare da shi Allah yake cewa ula'ika ula'ika humul khasirun waɗannan su ne masu hasara a can kuma ayat suratul ra'd Allah yake cewa ula'ika lahumul la'anatu wa lahum su'ud inuwar Allah subhanahu wa ta'ala ta tabbata a gare su kuma mummunan gida shi ma ya tabbata a gare su duk lokacin da mutum ya asara to ya zamanto cewa ya rasu arzikin lahira saboda asara shine mutum ya zamanto ya zama dan wuta ya zama kuma wanda ba shi da wani cikakken jin daɗi a cikin duniya saboda duk iya jin daɗin da za in dai ya zamanto baka da imani to aikin banza ne Allah subhanahu wa ya ce kai ka takkuruna billahi wa yake mamakin yadda ɗan adam yake yin kafirci yake kuma wuce gona da iri wajen girman kai Allah yake cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata wai me dalili da wannan sababi kuke yin girman kai kuke kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala alhali kuma kuntum amwatan mana da can kun kasance ku matattu ne ku matattu ne abin da ake nufi da matattu a nan gurin shine mana da can ku mani ne kaga mani mataccen abu ne inda inda za ka zubar da shi a ƙasa bushewa zai iska ma ta tafi da shi fa ku sai Allah subhanahu wataala ya raya ku ta yadda ya buta muku rai a cikin cikin iyayen ku mata daga nan kuma ko ka fito thumma yumitukum sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kashe ku ya ɗau rayuwarku yi ku. sannan bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma ya sake raya ku ranar lahira a lokacin da za a tashi mutane a saka wa kowa da aikinsa thumma ilayhi turja'un sannan izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala za ku koma kamar yadda wata ayar ta zo ta nuna irin cewa ɗan adam ba kowan komai ba ne Allah yana cewa an kulku min gairi shay'in an kumul khaliqun wai su ɗan adam ba wanda ya halicce su ne ko kuma su suka halicci kansu Allah subhanahu wa ta'ala a suratul nazi'at yana cewa a antum ashaddu khalqan am sama wai ku ne kuka fi tsananin halitta ne am sama ko kuma ko kuma a sama banaha wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto cewa ya kera ta ya kuma gina ta gini wanda yake tabbatacce saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira saboda haka dan adam din nan fa daga mani aka halicce shi da haka me dalilin da yasa yake girma kai kamar yadda su kansu kafiran za su faɗa a da kansu za su ce rabbana a mattana sanatai wa aka yanke na sanatai ya Allah ka kashe mu so biyu kuma ka raya mu so biyu saboda haka dan adam inda a ce zai yi tunani a asalin halitta shi da kuma asalin yadda yake to bai kai yayi wa Allah subhanahu wa ta'ala girman kai ba kai bai kai ma ya zaman to yayi wa ɗan uwan shi ɗan adam girman kai ba wani lokaci wani sarki ya zo ya wuce ta gaban wani malami yana ɗagawa yana jiji da kai sai malamin bai kalle shi ya yi masa magana ba saboda haka sai sarkin sai ya juyo ya ce kai baka gane ni ba ne sai ce eh na gane ka mana kai ne ɗan adam farkon ka kazanta karshen ka mushe a tsakiyar ka kuma kana ɗauke da bahaya ya kuke ganin wannan digiri cikin yayi na idan a jaraba ne za ku bayi casa'in da biyar na 100% to kaga wannan shi shine ta'arifin dan adam a takaice saboda yanzu maniyin ka idan da zai tafi tifarka to kai kanka ba za ka so ka fito wani ya ganka da shi ba kunya za ka dinga to duk ɗan adam fa idan ka kira na na hawa'u da annabi adam da annabi isa duk wani ɗan adam da mani ya ka shi saboda kaga wannan definition ya masa mai kyau da haka shi ma da yake ya yadda da definition din bai ƙara ce mai komai ba saboda haka wannan yake nuna muku cewa ɗan adam ba wani abu ba ne kuma bai kai wani abu bai kai wani abu ba inda mutum zai mutu a bashi ba a saka ta a kankara ba ya yi awa biyar sida a nan za ka gane cikin ɗan adam ba komai ba saboda duk wanda ya taɓa ganin hawa wacce ba a sa mata kankara ba inda za ta yi awa biyar sida yadda za ta kokkoma ta sassan dare wala malam kawai za ka san Allah maɗaukacin sarki yana barin ɗan adam ne ya zamanto sun yi abin da suka ga dama wato yana daga cikin girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma abin da za ka gane kudurarsa da kuma yadda za ka gane cewa Allah gagara ba jau ne shine da har yanzu ba a taɓa samun wani technology wanda ya zamanto cewa ya gano inda rage ka Allah madaukaki sarki a cikin suratul Isra yana cewa wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila yake cewa rai yana daga cikin lamarin ubangiji to abin da zai baka mamaki shine yadda rai wani abu ne guda daya a jikin dan adam amma idan Allah madaukakin sarki ya kaddara aka cira wannan ran aka zare ba wata gaba da rasu gabobin dan adam guda nawa ne a jikin shi na 360 to ba wacce za ke motsi a ciki in dai ka kalli gawa ba abin da yake mu saboda haka shi yasa akwai wani malami a ABU zariya makarantar mu yana koyar da ina ko geography ne sai yake cewa shi duk abin da ba a gani kawai karya ne babu shi shikenan sai wani ɗalibin sai ta biyu hafe son kana da rai ya ce eh ya ce to kana ganin ka sai ce ba ya gani shi kenan malamin ya yi shiru kaga wannan amsa ce wacce take ta kuma amsa ce da take nuna kudurar Allah subhanahu wa ta'ala wanda inda ce Allah subhanahu wa ta'ala yadda zaka gane gajiyar dan adam da kuma dan adam cewa ba kowan komai bane shine idan da Allah subhanahu wa ta'ala zai hana kai fitari kawai ke ta Allah a nan gurin ya sa kaifa mana lista ajju sai ya ake ma kake kafircewa Allah alhali sai ba kowa kowa ba yanzu inda Allah subhanahu wataala zai jarrabe ka kawai a ce kai kwana goma fitani ne daina fitowa a lokacin ne mutum zai gane cewa shi ba kowa kowa ba wallahi Allah ya hana ka ba haya duk waɗannan abubuwan inda Allah subhanahu wa ta'ala zai jarrabe ka to a nan gurin za ka gane cewa kai ba ka isa komai ba wannan yadda kamar yadda suka faɗa abdulmalik bin marwan abdulmalik bin marwan a lokacin da ya zo mutuwa ya kusa mutuwa ya dinga faɗa yana cewa ya malla ya zolo mulkuhu irhamil yawma man qad zala mulkuhu ya wanda mulkinsa baya gushewa ka yi wa wanda mulkinsa ya gushe ya rama shi abdulmalik bin marwan yana ɗaya daga cikin manya-manyan halifofi waɗanda suka zo a daular banu umayya saboda haka wannan yake nuna maka ajizancin ɗan adam da kuma cewa ɗan adam bai kai komai ba akwai wani a dattijo da ya samu matsalar fukari saboda haka aka je za a yi masa a operation da haka sai likitan ya ce masa sai ya ba da kuɗi ina da sun kai wajen dala dubu saba'in sannan za a yi masa operation da saboda haka sai ya zamanto kawai wannan mutumin sai ya fashe da kuka aka zan shi yana ta kuka sai ake tambayar sa saboda su a zaton dalilin da ya sa yake kuka shine kuɗin sun mai tsada shi ne sai yake cewa shi wallahi matsalar ba ta kudin ba ce matsalar shi ne shi abin da yake tunawa shi ne ya yi shekaru wajen sun kai wajen saba'in yana kutari kyauta bai taɓa biyan Allah bayan wa ta'ala ko ciki ba amma yanzu ga shi an ɗan zaɓi matsala an nemi sai ya ajiye waɗannan zunzuro to kuɗin kafin a masa ofishi ya shi kawai wannan shine dalilin da ya sa yake kuka yanzu duka cikin manan da kyar a samu wanda ya taba gode wa Allah saboda Allah ya bashi dama yin fitsari da kyar ne akwai kawai yana ganin normal in ya shiga ban daki ya tsilla abinci kawai ya fita shi kenan baya tuna cewa shi kanshi wannan yana daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala galibi ba za ka iya gane ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ba sai idan Allah maɗaukacin sarki ya kaddara kana zuwa asibitoci idan kana zuwa asibitoci kana ganin irin yadda marasa lafiya su to a lokacin ne za ka iya gane limar Allah subhanahu wa ta'ala wani ya zama to ya ga dan uwansa suna tare talauci ya yi musu yawa ya ga masu kuɗi suna hawa manya-manyan motoci suna jin daɗi saboda haka sai ya ce masa aina na hannu inda ma kusa ta zai arza ita wani na mutane lokacin da aka raba waɗannan arzikin da kuɗin nan saboda haka shi kuma ɗayan da yake ya fi ta hankali sai ya rike hannunsa sai suka tafi asibiti sai ya nuna masa asibiti da marasa lafiya da sauransu sai yake ce masa أينما إيش متى أينما نحن عندما قسمت هذه الأمراض ina muke lokacin da aka raba wannan rashin lafiya Ka ga wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske a rayuwa duk lokacin da kake gina kimar Allah subhanahu wataala to za ka gode masa wannan yana daga cikin da dalilan da ya ta Allah ya maimaita wannan juz'in na ayar a suratu Ibrahim ya kuma maimaita ta a na Nahl wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha duk yadda kuka kai wajen idaye ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala to ba za ku taɓa iya kididdige su ba kuma yanzu ka ɗauka kawai yanzu akwai mutumin da na gani ba ya jin ƙanshi harshen shi kuma ƙato amma ba ya jin ƙanshi wallahi ka gani ima sannan akwai wani yaro da na gani a madina shi kuma tun da nake a duniya ban taɓa ganin paralyze kiransa ba kuma ina jin ba ku taɓa ganin paralyze kiransa ba kansa ne kawai yake motsi kwata-kwata a jikin shi ne yake hoto saboda haka akan kawo shi haramin madina a haka a kwance duk ko ina a jikin ka a kuma baban shi ne ya masa mummunan addu'a saboda har ma na ga na ga na na baban lokacin da yake dama, kawai ya fita ne baban sa zai tura shi ke tafi makaranta shi kuma sai ce ba zai je makaranta ba kawai kurma zai je zai je kurma ne da ruwa saboda haka baban sa irin ƙauyawan nan ne larabawa ƙauyawa na saudiya kawai sai ya mai addu'a kalma uku ce addu'a amma ta ja musu bala'i su duka ya mai addu'a ya ce Allah ya karri rabbata Allah ya karri rabbata Allah ya nuka duk abin da kake so saboda haka yaron nan yana shiga cikin ruwa ko ina na ke sanyi to ma'anin shahid a cikin kisan yaron wanda yake da alaka da karatunmu shine akwai wani rubutu da na ga yaron yayi ko kuma ya faɗa an rubuta inda burinsa a duniya shine Allah subhanahu Ta'ala ya ba shi dama ya sujjada su ɗaya wannan shine babban burinsa a duniya ya samu damar da zai sujjada ko sai saboda ba wani abu shi da zai iya yi ba yadda kuka gani a haka a haka yi irin wani wani dogon tattare wanda yake ne mai tsawo wanda ake kwantar da shi kamar kujera a haka koyaushe to kai kuma yanzu Allah subhanahu wataala ya baka damar sujjada ba ka yi shi kuma so ɗaya yake so ya wa kad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun wannan yana daga cikin imomin Allah subhanahu wataala yana da cikin kuma a abubuwan da suke nuna na ƙasar ɗan adam da kuma cewa ɗan adam ba kowan komai bane akwai wani yaro wanda yake ma'aikacin sabo ɗaya layin da ya samu matsala ya arjen aka kwantar da shi a asibitin saudi german hospital na madina sai da yaron nan ya yi wajen kwana goma kullum riyal dubu hudu ake biya mai riyal dubu hudu ya kai kwatankwacin akalla yanzu ka ce wajen dubu ɗari uku da tamanin kwanansa goma sha bakwai a sunne kaga wannan da Allah subhanahu wa ta'ala yana ba lafiya yana masa komai amma ba ma ya tunani yanzu wani in bai ji kuɗi a kugunsa ba sai kamar zai zagi Allah kwata-kwata ba ma ya tunanin lafiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi a matsayin ni'ima ido ma da yawa daga cikin mu ba wanda ya taba gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar da ya masa ta ido ba wanda ya taba gode Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar ji ya daga hannu ya ce ya Allah waɗannan kunnuwan da ka bani Allah na gode maka yayi wata ibada ta musamman domin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yana daga cikin a dalilan da suka sa Allah ya ce bayanin yadda dan adam yake yake kuma ganin ɗan adam ba kowa ba ne bal yanzur insanu min khuliq dan adam ya kalli daga abin da aka halicce shi mana khuliqa min ma'in dace, an halicce shi daga ruwa wanda yake mai tunkuɗa juna ya tsoji min bainu sulbi wa tara'i yana fitowa daga tsaso da kuma karan karma saboda kaga wannan yake nuna maka cewa kenan dan adam asalinsa daga kazanta aka halitta shi an halitta shi ne daga ruwa wanda ba kowon komai ba ne bal yanzu insanu ila qani anna sababana ma asaba har zuwa inda Allah subhanahu wataala yake cewa thumma amatahu fa akbara shine fa ya rayu an halitta shi ya rayu daga nan kuma idan ya mutu a jefa cikin kabari ba za ka taɓa ƙara gane ɗan adam ba wani kowai ba ne sai idan mutum ya mutu an saka sha a mu a madina inda muka yi rayuwa mai tsawo saboda ƙarancin gurin ƙasa da kuma ilimi gaba ɗaya magabarta babba guda ɗaya ce a madina wanda na san duk waɗanda suka taɓa zuwa aikin hajji ko umara sun santa makabartar baki'a ana ake rufe kowa yadda wani malamin mu ya ce ya yi hira da wani daga cikin masu haƙan kabari saboda mu can ba sai in ɗan uwanka ya rasu kawai za a je a yi haƙa ba a'a akwai ma'aikatan gwamnati waɗanda aka tare za wanda suke haƙan kabari na in mutum ya mutu kawai sai dai a je a saka shi saboda ƙasar tana da ƙarfi ba ruwa ake yi ba kuma sannan mu a can ana yin lahadi ne sai an yi kabari wanda yake mai tsawo wanda zai shanye sama da tsawon kowa a nan sannan kuma a yi wani a gefen alkibla yake cewa bayan wata shida ita haka duk kabararrukan da aka yi yan kaɗan ne ake tsallakewa idan aka zo aka haɗe bayan wata shidan nan ba abin da yake rakuwa sai wani ƙashi kawai ɗan ƙaranci a bayan mutum shi ne kawai ƙasa ba ta to shi ne wannan ƙashin ne da shi ne allah subhanahu wa ta'ala zai tsururta halitta ya zama idan aka yi wani ruwa kowa zai tashi bayanzu yanzu misali mutumin da bayan wata da za a rasa shi zai zama saura kawai kashin da bai sanan ba to waɗannan ƙasusuwan su suke tattara ya kirki a wani kabar shi ke nan a rufe wani abu makabartar gaba ɗayanta ta basi'a idan ka kalle ta sosai da ƙyar da wuce kilomita ɗaya tunda daga farkon ta zuwa ƙarshen ta in kana tafiya a ƙasa a tsawonta ba za ka yi minti goma ba za ka wuce الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلق لكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى السماء فسواهن سبع سماوات وهو lakum ma fil ardi jami'an Allah fa shine wanda ya zamanto ya halittar muku duk abin da yake cikin ƙasa mana ya halicce shi ba don kowa ba illa saboda ku kun mastawa ila samai sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi nufi zuwa ga sama shine ma'ana istawa a nan gurin saboda haka istawa kamar yadda malamai suke cewa idan ta zo da ala shine a lokacin take nufin al-su'ud wal istiqra shine take nufin daidaito amma duk lokacin da istawa sai ajiya da harafin ila to anan gurin tana nufin kasada kamar yadda istawa idan ta zamo fi'ili wanda ya lazim baya buƙatar ajiya ita kuma tana nufin kamula kamar yadda Allah subhanahu wataala a cikin iska annabi Musa yake cewa walamma balaga ashuddahu wastawa kaga istawa a nan gurin shine kamula mana ya cika ya zama cikakken mutum Allah madaukakin sarki yake cewa fa sawwa hunna sama samawat sai ya daidaita su suka zamanto a sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala masani ne game da komai Allah madaukakin sarki a kamar yadda waɗannan ayoyin suke nunawa Allah ya fara halittar ƙasa ne sannan daga baya ya ya halitta sama sai da ya fara halittar ƙasa sannan ya zo ya halitta sama kuma da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul fussilat qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin yanzu wai ku kuna ƙoƙari ne ku kafirce wa Allah wanda ya halitta kasa yau mai a yini guda biyu wata ji aluna lahu andada kuma kuke sanya mata kishiyoyi zalika rabbul alamin wannan fa shine ubangijin talikai ma'ana shine ya halitta duk wani abu wanda ba shi ba wadda ala fiha rawasiya min fawqiha Allah madaukakin sarki kuma ya sanya tiraku a saman ita kasa wa baraka fiha Allah ya sanya mata albarka wa qaddara fiha aqwata fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar abincin da fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin ma'ana yayi haka ne saboda waɗanda zai zamanto za su tambaya ثم استوى إلى السماء وهي دخان sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai nufi zuwa ga sama a lokacin tana hayaki ba da laha wani arziki ya ɗau'an aukarha ya ce da ita da ƙasar duka ya ce ku zo ɗau'an a ku ranku aukarhan ko ma da ba ku so ba dole ku قال تأتينا ضائعين تسكت أي لا ما منذ أسرم فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوهى في كل سماء أمرها الله سبحانه وتعالى يكتشوا سيزمن تشوا إتما سما يايت أشتو كان ذلك تقدير العزيز العليم wannan shine aiki na kudura wanda yake ya zo daga mabuwayi al'alim kuma wanda yake matsayi wanda saninsa ya garka na kowa da kowa saboda haka Allah subhanahu ta'ala gaba ɗaya ya halici a sama da ƙasa da duk abin da yake cikin su gaba ɗaya a cikin kwanaki shida kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kamar yadda ya zo a cikin hadisai Allah subhanahu wa ta'ala ya fara yin halittar ne ranar lahadi ya gama ranar kuma saboda haka ranar asabar ba a halitta komai ba shi ma annabi adam kan shi kamar yadda bayani zai zo nan gaba idan mun zo kista shi shi ma ranar juma'a aka halitta shi kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da haka saboda haka wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi dai a cikin suratun nazi'at Allah subhanahu ta'ala ayoyin suna nuna kamar daga baya aka da kasa inda Allah yake cewa a antum ashaddu khalqan am sama wai ku ne kuka fi girman halitta ko tsananin halitta ko wahalar halitta ne ko kuma sama banaha Allah subhanahu wata'ala ya gina sama ya kuma kyautata ginin ta ta da duk lokacin da ka kalli sama ta ƙara kallon ta ba za ka taɓa ganin wani aibu ba Allah madaukakin sarki yake cewa rafa a samka hafa sawaha wa aghbata lailaha wa akhraja duhaha da safe za ka ganta ta yi haske in dare kuma za ka ganta ta yi duhu sai Allah ya ce wal arda ba'da zalika dahaha saboda abin da ya sa za ku gane mukaddimar da muka yi ta farko a lokacin da za mu fara wannan tafsirin tana da muhimmanci za ku gane cewa da yawa wasu idan suka zo fassar alkur'ani suna samun matsaloli saboda rashin samun waɗancan abubuwan waɗanda ake bukata kan mutum ya fara yin tafsirin alkur'ani kaga anan gurin malaman tafsiri wasu idan suka zo suna cewa wal arda ba'da zalika da bayan nan kuma sai Allah ya shimfiɗa ƙasa alhalin idan ka fassara wannan ayar da cewa Allah ya shimfiɗa ƙasa a nan gurin wannan zai sa wannan ayoyin su zamanto sun ci karo da ayoyin da suka zo a cikin suratul amma kamar yadda malamai suke cewa a nan gurin wal arda ba'da zalika haha, abin da ake nufi da haha a nan gurin ba ana nufin shimfidawa ba ko kuma gyara ƙasa ko daidaita ta ma'anar ta shine da min hama a hawa maka shine ma'anar da haha a nan gurin mana bayan Allah Allah subhanahu wataala farko ya fara halitta ya fara halittar ƙasa sannan kuma sai ya zo ya halitta sama sannan kuma sai ya zo ya fitar da abubuwan da suke cikin ƙasa saboda haka haka tsarin halittar ya tau saboda haka Allah ya halitti ƙasa a kwana biyu sai ya zo ya halitti sama a kwana biyu sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zo kuma ya fitar da arzikin ƙasar da abubuwan da suke cikinta daga baya To su kuma su ma a kwana biyu kamar yadda wasu malaman tafsirin suka faɗa shine in ka tattara zai baka kwana shida Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya faɗi irin waɗannan ni'imomi da irin waɗannan halittar da ya yi a surat suratu fusilat sai sai fa in istakbaru fa qul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati adin wa samud idan sun yi girman kai sun kiyarta to ka ce ni fa ina tsoratar da ku wata tsawa irin tsawar da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa samudawa da kuma adawa su samudawa da adawa Allah maɗaukacin sarki ya aika musu da manzanni amma sai suka kiyan imani da su suka ce inda Allah ya so da ya aiko mala'iku da haka mu ba za mu imani ba Allah madaukakin sarki yake fa amma adu fastakbaru fil ardi bighayri al-haq wa qalu man ashaddu minna quwwa adawa sai ya zamanto suka girman kai suka dinga cewa man ashaddu minna quwwa duk duniyar nan ma waye yake mu Allah ya ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wai ba ta gani shi Allah da ya halicce su ya fi su karfi saboda haka da Allah ya tashi nuna musu ban mamaki sai Allah subhanahu wataala sai ya aika musu iska wacce wannan iskar ya zamanto ce fata-fata da su ka annahum a'jazu nakrin kawuya. sai ka ce irin dabino ne wanda ya fada kasa fa hal tara lahum min baqiya ba wani wanda ya rabu a cikin su wa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda su kuma samudawa Allah madaukakin sarki yake cewa mun shirye da su amma fastahabbu al'ama 'ala al-huda sai suka fifita makanta akan shirya suka zaɓi fata fiye da su shirya saboda haka su ma Allah subhanahu wa ta'ala ya raga raga da su fa aka zata kuma rajifat fa asbahu fi darihim jasimi Allah madaukakin sarki turo sa'awa sai ga su kawai a gurfana akan gwiwoyinsu annabi salihu ya ce laqad ablaqtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum na isar muku da manzancin ubangiji na wa nasahtu lakum na yi muku nasiha walakin la tuhibbuna nasu amma kuma sai magana ku shine ba ku san masu nasiha wannan aya ta huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a malaman usulul fiqh sun kafa hujja da ita akan cewa duk wani abu da ka gani a ƙasa a ban ƙasa to duk wani abu da ka gani a ban ƙasa to ya halatta kai amfani da shi in dai ba ka samu wani dalili wanda ya haramta shi ba akwai ka'ida a wajen malaman usulul fiqh da kuma malaman qawaidul fiqhiyya wacce take cewa al-aslu fil ashiya'i al-ibaha mana duk wani abu da ka gani to asali a cikin wannan abin shine ya halatta kai aiki da shi wannan shine abin da mafiya yawancin malaman usul suka tafi saboda haka kayan sawa da kuma dabbobi da sauransu in dai ka zan ya halatta ka ci in ba ka samu dalilin da ya haramta ba akasin haka kuma shi ne babu ibadu shi kuma duk ibadar da ka samu dalilin da yake tabbatar da ita ba to bai halatta a gare ka ya zamanto cewa ka aikata ta ba saboda haka wannan ka'ida tana daga cikin ka'idoji waɗanda suke yassara al'amara na shari'a ta yadda alisanan sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da ita annabi yana cewa cikin hadisi inna Allah farada fara'ida fala yi wa hajja hududan فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها الله ما لو كنت يا وزر تفرلي kada ku tozartar da su Allah madaukakin sarki ya sanya wasu hajjoji kada ku keta su kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shiru game da wasu abubuwan danye muku rahama ba dan ya manta ba dan haka kar ku yi tambaya akan wannan wannan yake nuna cewa duk al'amuran mutane da mu'amalolin su yau da kullum duk abin da ba a samu wani dalili wanda ya haramta ba to wannan abin ya zama cewa halal Allah yake cewa وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما Alla Allah madaukakin sarki yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam labarin kakansa annabi Adam Allah maɗaukacin sarki yana da manufofi da yawa waɗanda suka sa yake kawo kistoshi a cikin alkur'ani daga cikin waɗannan manya-manyan manufofin shine domin Allah subhanahu wata ta'ala ya tabbatar da zuciya ta annabi sallallahu alaihi wa sallam domin ya zamanto annabi ya gane mayar da yake sha akwai annabawan da suka zo gabaninsa waɗanda sun sha wahala ma sama da irin wahalar da shi ya sha inda akwai annabin ma da bai samu ko mutum ɗaya da ya imani da shi ba akwai annabin da mutum ɗaya ya imani da shi shi kuwa nan sallallahu ya far mabiya sun haura dubu ɗari a lokacin da ya ba duniya da haka kamar yadda Allah yake cewa a cikin suratul hud wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak muna yawan baka labarin kista annaba ba don wani abu illa domin mu tabbatar da zuciyarka a suratu hudun da Allah yake cewa tilka min anba il ghaibi nuhiha ilai ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin wannan labaran da muke baka labari ne na gaibi wanda in banda mun baka labari da kai da mutanen ka duk ba ku sani ba dan haka fasbir innal aqibata lil muttaqin kai hakuri gaba daya kyakkyawan sakamako yana ga waɗanda suka zamanto cewa suna jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a nan gurin Allah madaukakin sarki yake cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ka ambata lokacin da ubangijinka yake cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa yake cewa da mala'iku su mala'iku wasu bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitte su daga haske kamar yadda ya zo a cikin hadisi khuliqatil mala'ikatu min nur an halittu mala'iku daga haske wa khuliqal aljamu min marijin min an kuma halitta aljanu daga harshen wuta wa kulika adamu min ma kalaku shi kuma annaba adam an halitta shi daga abin da aka wasafta muku shine ne kasa ko kuma yi ku saboda haka Allah ya cewa da su waɗannan mala'iku waɗanda ba sa saba haka inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya wani halifa a bayan kasa haka wasu suka fassara mana wanda zai dinga yin hukunci wasu kuma suka ce khalifa mana zan sanya wasu halittu waɗanda ya tsinku ba a zuhun ba a mana in waɗannan sun mutu waɗannan za su kamar da yadda aka halitta annabi adam wani zamanin ya tafi wani zamanin ya zo wasu sun mutu yanzu dinnan akwai wanda ya san kakan shi na uku akwai na bawu gada Allah madaukakin sarki yana ɗebo wasu ne sai ya kawo saboda haka a Allah madaukakin sarki yake cewa zan sanya wasu mutane waɗanda ya sulku ba a gurin ba'adan mana idan wasu suka zo sai wasu kuma su zo bayan in wasu sun tafi sai wasu zo qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ya Allah yanzu za ka sanya wanda zai zama da jini kuma ya banna a bayan kasa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak mu kuma ga mu muna yi tasbihi muna gode maka malaman tafsiri suka ce menene dalilin da yasa su mala'iku suka faɗa haka akwai malaman tafsirin da suka ce abin da ya sa mala'iku suka faɗa haka shine saboda farko Allah subhanahu wata'ala ya fara halitta aljanu ne ya zaunar da su a duniya saboda haka Allah maɗaukacin sarki da ya zaunar da su a duniya sai suka dinga yin banna to shine sai Allah ya turo shaidan da wasu mala'iku suka yaƙe su suka kore su shine suka koma gefe da kuma tsaunuka saboda haka wannan shine dalilin da yasa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ce da mala'iku zai halarci wata zurriya a bayan ƙasa shine suka ce da Allah haka akwai kuma malaman tafsirin da suka ce a'a Allah maɗaukacin sarki ne ya ba. su labari saboda haka lokacin da ya ce musu inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya wasu wasu wasu mutane ko kuma wasu halitta a bayan ƙasa wanda wasu yana wasu suna bin wasu saboda haka a lokacin ne su mala'iku suka tambaya Allah subhanahu wa ta'ala suka ce masa yaya wannan mutum wannan halifan da zaka sa yake saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wannan halifan yana da zuriya za kuma su dinga yi wa junansa hasada za su dinga kashe junansu za kuma su dinga banna a bayan ƙasa to wannan shine dalilin da ya yasa su mala'iku suka ce da Allah ai babu bukata a halin waɗannan mutanen tunda dai ga Allah yana da bayi waɗanda suke zarkace shi waɗanda suke gode masa waɗanda suke girmama shi inni a'lamu ma la ta'lamu sai Allah ya ce ai fa na san duk abin da ma ba ku sani ba saboda haka duk wani abu da ba ku sani ba ni na san shi don haka na fi ku sanin sirrin da ya sa nake so ya zamanto cewa na halicci halifa a bayan ƙasa wa allama adam al-asma wa allama adam al-asma kullakum ma'a فقال أنبئوني بأسمائي ga daraja da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa mutum fiye da ya bashi ilimi kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake cewa ra'aytul ilma sahibahu sharifun wa in walanatu aba'ul li'amun وليس يزال يرفعه الى ان يعظم قدره القوم الكرام yake cewa na ga duk mutumin da yake da ilimi za ka gan yana da kima idan mutane ko da iyayensa ma'askanta ne ilimin ba zai bushe ba yana ɗaukaka shi har sai wasu mutane sun girmama shi inda ba da ilimi ba da wasu rayukan ba su daɗi ba to da kuma ba a san halal da haram ba to a sayyidina ali radiyallahu anhu yana cewa ya ilimi ɗaukaka duk mutumin da aka danganta shi da ilimi yana jin daɗi ko da ba na ilimi ba ne ya isi jahilci kaskanci duk mutumin da aka danganta shi da jahilci yana bakin ciki ko da ko jahilci. ne yanzu inda za a ga mutumin da yake shara akan hanya bai taɓa zuwa makaranta ba in ka ce mai malam za a ga yana wala baki saboda ya ji daɗi amma inda a ce wanda bai taɓa zuwa makaranta ba za ka ce mai jahili kila ya samu wata kota ya buga maka a baya ko da ko jahilin ne saboda kowa baya so a danganta shi da shi wannan shine dalilin da yasa da Allah subhanahu Ta'ala ya nufin ya nuna wa mala'iku fifikon annabi Adam a kansu da ya ba shi ne shine ma'anar wa'allama Adam al'asma a kulla Allah ya sanar da shi sunayen abubuwa duka wasu malaman tafsirin suka ce har a cikin mala'ikun duk da cewa a lokacin aka halitta shi amma zai nuna ya ce wannan jibril ne wannan mika'il ne har zuwa ƙarshe masu tafsirin dalalai da suke cewa Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi sunan komai attal qasata wal qusayya wal faswata wal qusayya mana Allah ya sanar da shi sunan a babban ƙwarya da kuma ƙaramar ƙwarya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi sunan babbar tuta da ƙaramar tuta sun kawo wannan ne don su nuna maka komai da komai Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi Adam saboda haka sun ma'arabahum alal mala'ika bayan ya sanar da shi komai sai ya ce to mala'iku waɗannan abubuwan ku gaya min sunayensu in kuntum sadiqin in dai har da gaske kuke yi cewa ba zan halittu wata halitta wacce ta kai ku girma ba insha Allah ta'ala karashin abin da ya faru tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da mala'iku da kuma annaba Adam gobe zai kasance a cikin darasin da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bishiya a janna a mafarkin ya ɗauko ya bata kamar da za a ji a kira alamun bala ya faɗa inda ta ci ba ta ƙara jin yunwa ba to shine yake cewa bai ci karo da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul anbiya ne ko wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna na sa'a wa ma kanu salihin ai bai ci karo ba wannan yana magana ne akan ah, yana magana ne akan akan akan akan annabawa da kuma rabuwar mutane gaba ɗaya na farko dai ta inda bai ci karo ba ne ita matar ai a farko tana cin abinci a farko tana cin abinci ko daga baya ne ta samu wata hala ta daina cin abinci da ga bai ci karo da shi ba ba su da wani karo sannan kuma Allah subhanahu wataala yana magana ne akan magana magana ne akan annabawa a nan yana magana ne akan annabawa na cewa Allah subhanahu wata'ala ya sanya su suna da bashariya irin ta ragowar mutane in ka koma farkon ayar zaka gani inda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma arsalna qablaka illa rijalun nuhi ilayhi fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun duk waɗanda muka aiko a bayanka mun aiko su ne saboda haka tambayi waɗanda suka sani don ka san abin da yake faruwa Allah subhanahu wa ta'ala kuma a gurin yana yin rashi ne game da kafirai saboda su kafirai suna ganin cewa bai kamata annabi ya zama to cewa ya ci abinci ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya tuka a cikin suratul tuba wa ma arsalna min qablika min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna taama wayan suna fil aswa ba wani manzo da muka aiko kafin kai ba sai yana cin abinci kuma yana tafiya cikin kasuwa saboda haka amsar guda biyu na farko dai ita matar tana cin abinci a farko daga bayan ya ta daina cin abinci to kaga wannan bai ci karo da ayar ba na biyu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ne a matsayin raddi na cewa annabawan da suka zo gabanin su kansu suna cin abinci saboda haka yana nuna cewa annabawa ta fuskar yan daga ba su da bambanci da ragowar mutane kuma wannan akwai hikima mai yawan gaske da ta sa Allah yake aiko yan adam irin mu a matsayin manzanni saboda inda za a aiko waɗanda suka bambanta da mu to akwai matsaloli guda biyu na farko waɗanda suke so su kangare za su samu hanya na biyu kuma wasu hukunce hukuncen na yau da kullum ba za mu iya samun su ba saboda baya faruwa da annabawan balle ya zama to cewa mun su wallahu ta'ala ala in dai duk mulkin ka ne za ka haɗe shi ne mana ai shari'a ba ta allaka hukuncin zarka da gonarka ko ta allaka ne da samun ke zama yana cikin mulkin ko shi ne ma'ana kuz min amwalihim sadaqatan kaga amwalihim ce to ba wani alaka da wannan inde inde mulkin sa ne kuma ya samu a shekara guda duk an dai sun kai misali an hada su ne da musu da zakka wallahi bai halatta ba gina gina ne ok wallahi dai gaskiya ne ka taimako ne wajen aikata samu saboda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ma'ida aya ta biyu yana sa wata hawa wani da ba ta arzikin ruwa dinga yin taimakekeniya wajen aikata ayyukan alkhairi amma kada ku rinka taimakekeniya wajen aikata sabo don haka ya ke nuna cewa irin waɗannan abubuwan da za su kai zuwa ga sabo ku ji halatta bai zaman su an yi ba Ban a wajen malaman musulunci a iya ɗan ƙaramin binciken mu ta gida uku na farko akwai bal ɗin da ake yi saboda motsa jiki kwallo da kwallo da bal ko kana duk muna fara saboda haka idan mutum ya yi kwallo ta motsa jiki na ga makotan mu ma suna faɗa haka ko an da ya zama ce ba a ka gane ko kuma makotan mu ne makotan kanawa ne saboda haka idan mutum yana yin kwallo ne saboda kawai ya motsa jiki wannan kamar yadda malamai suke faɗa ta halatta idan ba ta zamanto ta hana a sallah ko wata ibada ba kashi na biyu na kwallo shine wani mutum a gefe ya sa kofi ya sanya ƙungiyoyi biyu kofin nan da niyyar su kara duk wata tafi za ta ɗauka shi ma wannan da yawa malamai sun haramta shi ba don komai ba illa saboda kasancewa tana kaiwa zuwa ga gaba saboda duk wanda ya ci to zai dinga zai wanda bai ci ba zai dinga jin haushin sa saboda haka wani lokacin ma akan tashi da dinke dinke da kuma gaba da kiyayya kashi na uku na ƙarshe shine kamar irin bal ɗin fifa da kuma wasu kulob-kulob din inda wannan kulob din zai kawo kuɗi wannan kulob din shi ma zai kawo kuɗi ko kuma kasa kaza da kasa kaza su kawo kuɗi a cikin kodi karshe kasa guda ɗaya ta ɗauka wannan shi kam haramun ne babu kokonto a ciki saboda ba shi da bambanci kwata-kwata da jata ba su da bambanci da tata saboda haka haramun ne kuma ga gaba da yake haddasawa a ciki saboda haka duk wanda ya samu kuɗi ta ɗaya daga cikin waɗannan falafalan guda biyu to haramun ne wannan ya tashi don haka wannan shi ne kashe-kashen kwallon gida biyu Allah ya ba mu da cewa ya sanya rayuwa kamar yadda yake shi Thank you. POS ko? To, wallahi wannan matsalar ni ina tsayawa ne a tafiya gaskiya. Abin da na farin jayarwa shine ne barin tsaya amma kuma saboda ita inda barin ya fi shi ne kasancewa ya yi kama da riba saboda za ka ba da dubu goma kai kuma a ba ka dubu tara misali da ɗari takwas inda akwai da na sani jin naira dubu ɗaya suna tiran naira ashirin to kaga ta nan gurin ya yi kama da riba amma akwai wurin da haramta shi zai yi wahala saboda kasancewa shi wanda ya turo maka dubu goma nan ya yi maka aiki kasancewar ya rage maka lokacin da za ka je kamata a siyan sannan kuma ya rage maka cajin da banki za su idan kai ne ka ciro kudin inda transport kuɗi ana tsirar kuɗi kasa da idan cirewa kai inda suna amsa kuɗin atm su, akwai kuɗin maintenance ɗinsu na atm to sannan kuma shi kanshi akwai wani special charges da su bankin suke yi masa don haka ne ni abin da zan ce shi ne duk mutumin da yake da damar da zai jura wannan layi, to gaskiyar lamari bin wannan layin shi ne yanzu amma wanda ya yi to gaskiyar lamari ni ba zan iya cewa haramu ba ne amma dai zan ce ya bar abin da ba shi ne ya zama to ya fi daidai ba saboda haka barin su shi ne ya ce amma in mutum ya yi in an duba hidimar da mai kewayen ɗin yake yi to haramta shi zai yi wahala don haka ina ba wa masu pos shawara waɗanda suka lazumta wa kansu za su sana'a tare da cewa ita ma barin sana'a shi ne ya fi su su dinga karɓar kuɗi kusa da hidimar da kake wannan shi ne zai sa ya zama sun nisan cin riba da kuma cin haram Allah ta'ala اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك الشر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله يساك وأن لك بعد قدمة wajen tabbatuwar wannan tafsirin da waɗanda suka ba da gudunmawa da kudinsu da waɗanda suka ba da gudunmawa da ƙarfinsu da waɗanda suka ba da gudunmawa da lokacinsu daga Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya wa wannan tafsiri albarka ya sanya ya zamanto an bato mai kyau gare mu gaba ɗaya sayar da waɗanda suka zo a bayan bayan mu za su amfana da wannan tafsirin kuma su mana addu'a mu duka gaba daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك